بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma 22 ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1437 kuma <clears throat> daidai da 29 ga watan biyar watan mayu shekara ta 2016 miladiya da izinin mai duka za mu ci gaba da karatun littafinmu na muwafa malik a wannan masallaci da ke nan kwakungu cikin garin mina kuma za mu tashi a darasi ne na hamsin da uku kuma wannan darasin namu zai zama shi ne darasin ƙarshe sai ubangiji subhanahu ta'ala ya kai mu kuma bayan an idar da azumin watan ramadan da fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya amsa mana ibadunmu gaba ɗaya kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su halarci wannan wata mai tara ya ba su ikon gabatar da abin da ya cancanta su gabatar akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a darasinmu da ya gabata mun kammala kundi na uku da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah ma'ana kitabu sala ma'ana kitabu sala saboda sallah tana da faɗi shi ya sa bayan da imam malik ibn anan ya ce kitabu sala ya kammala bayani a karka wannan kitabun bayan ya kawo babi babi kusan babi goma sha takwas to hatta kitab kitabun da za su biyo baya duk dai kan sallan ne domin yanzu kitabu su sahawi kan menene kan sallah ne kitabul juma'ati kan sallah ne kitabu salatul layl kan sallah ne kitabu salatu fi ramadan kita kun ga dukkan sallah ne to ya nuna maka sallah tana da faɗi sosai da sosai kitabu salatul jama'a duk dai akan sallah ne fatan Allah madaukakin sarki ya amfana da mu baki da. a darussan gaba-gaba da muka yi mun ta magana kan abin da ya shafi rafkannuwa mun ta magana kan abin da ya shafi rafkannuwa tun da muka fara babi na goma sha biyar a cikin shi kitabu sala kenan babu ma ya fa'alo man sallama min raka yi sahiya babu mutum abin da mutum zai yi na wanda ya sallame daga raka'a biyu yana mai rafkannuwa zahar ko la'asar ko magariba ko lisha ya sallame a raka biyu kaga wannan rafton wani kuma sai malam ya kawo ta cikin kitabun sala Shi ne kuma ba ma na goma sha na goma sha biyar sai biyo shi kuma da babu itimamin musalli ma zakara idan shakka fi salati kaga shi ma yana da alaka da rafsanuwa sai biyo da babu man ba ba'da al-itimami aufin rakasai babu mutumin da ya miƙe bayan ya idar da sallah ya cika sallar rakoyin sun cika maimakon ya sallama kawai sai ya miƙi ko kuma a'a ya yi raka a biyu maimakon ya zauna ita ya sai ya miƙi kaga duk wannan rafkanuwa ce hakan nan malam ya kawo waɗannan sannan kuma sai ware babi mai kitab mai zaman kansa ya ce kitabu sahau kitab ɗin da zai magana kan abin da ya shafi rafkanuwa kaga na farko abin da ake bukata a kowace matsala ka gane shine almashru'iyya tabbatuwar wannan abin da kake magana a kan shi tabbatuwarsa ya tabbata a shari'ance ko bai tabbata ba ɗaya kenan sai na biyu hukuncinsa wana jina da kyau menene hukuncinsa a shari'a ya tabbata a shari'a daban hukuncin a shari'a kuma daban idan aka ce hukunci ana magana ne shin wannan abin bayan da ya tabbata a shari'ance to wajibi ne ko mustahabi ne ko haramun ne a zaga ba a ce ya tabbata a shari'a kuma ya zama haramun ko sai dai shari'a ta haramta da shi to ire-iren waɗanda su ne ake nema ake nufi da hukunci hadisan da muka baya ya nuna mana tabbatuwar a sahau cewar akwai shi a shar'ance tun da annabi sallallahu ya yi bayani akan haka sannan kuma an mana magana kan kaifiya yadda mutum zai yi shi da sauran yadda bayanan za su zo nan gaba kaɗan qala rahimahullah kitabu sahwi wannan kundi ne da zai yi magana kan abin da ya shafi as-sahwu rafkanuwa akwai akwai bambanci tsakanin nuwa da mantuwa akwai nau'i na bambancin su kaɗan suka muhammad ibn salil usaimin rahimahullah yake cewa asahi man idza zukira la yatazakkar wan nasi man idza zukira tazakar? asahi wanda yi rafkanuwa shine wanda idan an tuna mishi bai tunawa ka lura da kyau alama da ke nunawa maka wani yayi rafkanuwa in ka tuna mishi ba zai tuna ba zai ce a'a ba haka bane to ne ya nuna wannan ɗin rafkan nuwa'i kun gane magana ta da kyau in an tuna mashi bai tunawa amma idan mantuwa ce idan an tuna mashi sai ga ya tuna idan mantuwa ce bai zauna a raka'a ta biyu ba da an mai ishara sai ga ya zauna tun da mantuwa amma idan rafkan nuwa ce sai an haɗa mai da bayani a ce malam ba akwai zaman tsakiya ba saboda baya jin cewa rafkannu aka قال رحمه الله كتاب السهو باب العمل في السهو باب da zai magana yadda ake yin rafkanuwa yadda ake yin sujudu sahwi shine babul amali fi sahwi babun da zai magana yadda ake yin rafkanuwar yadda ake sujudar sahawi din to kun lura da kyau galibi galibi akan kawo babul amali fi kaza idan an yi bayanin waɗannan abubuwan a baya an kun da muka karanto muwaffa za mu yi karatu in gaji karatu zai ga ce babu jami'a fi kaza babu jami'a fi kaza da wuya ka ga an buɗe kitab a farkon kitab ɗin an ci jami'a fi kaza a'a sai an kawo babin kaza babin kaza babin kaza babin kaza sannan sai a kawo babul jami'a. abin da yake nuna babul jami'a ana kawo shi ne domin hadisan da za a kawo a wannan babi din ba zai iya yiwuwa kowace matsala a yi mata babi ba kun gane magana ta kowace matsala a babin ba zai iya yiwuwa a ware mata babi ba to an ce babu jami'in fi kaza za ga an tattara waɗansu matsaloli ne kamar guda uku hudu biyar sai a tara su sai a yi musu babi akan kaza to shi ma babul amali fi kaza yakan zuwa irin wannan sannan nan lura mun yi babin kan sahawu kamar yadda na fara tun daga babi na goma sha biyar dukkan rafkan nuwa ne to yanzu da tsorawa za a yi sai ce babin amal fi sahawu ma'ana wasu abubuwan da imam malik ibn anas bai musu babi ba a kitabu sara to shine ya tattara su ya ce babin amal fi sahawu ta yadda inda za ka ɗauki kowace matsala za a iya yi mata babi to amma kasancewa za su yawa shine kawai sai aka sanya su ba ƙarƙashin babi guda قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي ابو مروان كينا الاندلسي القرطبي yake cewa haddasani yahya malami na kuma babana yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan an malik karatun da iyo daga wurin malik ibn anas karatu da yayo daga wurin malik ibn anas an ibn shihab daga malamin malik din shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri na farko dai shi ubaydullah ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta takwas. yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 220 da 34 malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an ibn shihab daga malamin malik din shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shine ibn shihab kenan muhammad ibn muslim az-zuhri babban malamin hadisi ne eh mutum madina ne mutum madina ya ce ibn shihab din nan mutumin ina ne ce mutumin madina ne an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an abi salama ibn abdurrahman daga malaminsa shi ma shine abu salamata dan abdurrahman shi abu salamata baban salama kenan ko eh ku lura da kyau salamatu daban salma daban salman daban salamatu daban mhm. ku lura salamatu daban salamatu daban salma daban salman daban walaikun salam eh to ai ka kira shi da ba sunan da ba nashi ba idan salamatu aka sa mata to ba ka kira ta da eh salma ba a gani ko in salamatu aka sa mata in kuma salma aka sa mata ba za ka kira ta da salamatu ba eh Eh. a ah, duka sunan da na fada ko ne za a yi kiyar mace da shi za ka kiyar sunan mace da salman ba shi yasa bayan an kawo suna ba ta lura ne an kawo fom an ce suna kuma sai a ce sex a faɗi jinsi saboda suna baya bayyana da jinsi zai ya zama sunanta salman ko sunan shi salamatu ko sunan shi salma ko sunan shi zainab ana bi hurairata daga abu Abdulrahman abdurrahman ibn sakharin dausi shi abu salama ismuhu kunyatuhu sunan shi abu salama alkunyarsa abu salama da yawa malamai haka suka tabbatar da wannan da muke karatun sunan turmuzi a gaban abdul muslim abbas a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zarar an faɗi abu salama sai ce ismuhu kunyatuhu ismuhu kunyatuhu sunansa shine alkunyarsa dama alkunya ita ce ne abu salama to sunan shine abu salama bana abdurrahman dan abdurrahman ne abdurrahman dan auf kun gane magana ta da kyau ko ma'ana shi abu salama yanzu ɗane ne na abdurrahman hamshakin attajirin mai kudin nan na birnin madina ga kudi ga aljanna amin eh arma yana kudin madina ga kudi ga aljanna a ah, ah, yana cikin muhajirun da suka yi hijira ai lokaci ne da yake hamshaki a tajiri ne da da aka hada su abokantaka da wani da wani ya ce zai mai kaza zai mai kaza ce a nuna mun kasuwa nuna mun kasuwa eh arma kenan daga ga abdurrahman bin auf ga kudi a ƙasa ɗaya kenan ga kuma aljanna biyu kenan ga kuma zama tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana shan numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun mai ci magana ta da ke ku ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin Addausi dawsi al yaman shi mutumin kasar yaman ne yau yi hijira ya zo madina domin ya gana ya musulunta gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa aka ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya gari yana kunai can wajen ƙa'if maimakon ya jira sai ya kama hanya sai ya tafi can ɗin a can ya musulunta a shekara ta shida bayan hijira shi abdurrahman a ibn sakharin dausi a dausi sunan ƙabilarsu daus al-yamani sunan ƙasarsu yaman shi ne abdurrahman ya gaya musulunta a wannan lokaci da an riga an jima sai ya tare a gaban manzo Allah sallallahu alaihi gaba daya gaba daya lokacin da suwana suke nan shi yana nan saboda haka shekara hudun nan da iya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu alkhairin ta sosai dan bai rabu da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ya tare duniya gaba daya ya sace ta kuma wata rana rayuwa kenan sai gashi ya zama gwamna na Kufa gwamnan kufa iraki kenan ya ɗauko haka ya ɗauko mayani mantil hankali yana share yana share zufa sai ya fashe da kuka ya ce yau abu horera ne yau abu horera yau abu horera shi ne yake da hankici da zai da zai share zufa sai ya fashe da kuka kawai ya tuno Allah ta'ala yake kuma la tus'aluna yawma idzin anin wanda ke babu da babu hankici ana rayuwa ne mai za a ci sai an tsora sai an wa ciki dabara sai an wa ciki dabara amma har ya kai yau gashi an sai hankici an mutum ya dan cigo ya dan ci abin ya dan shashare haka wannan ni'ima ce sai fashe da kuka hmm? kullum da ke ko sai ka mutum kullum ya dinga tuna inda ya baro sai ya gode ma Allah ta'ala inda yake in ana ta magana kudin mai kudin mai ka tuna a da shekaru hamsin da suka wuce daga fai ku zuwa mai na ake tafiya wadda kun lura da kyau ko? daga daman daga fasu zuwa mai na wannan zai ce maka yau zuwan shi biyar a ƙasa ba a adi ne haka ɗan doka da shi ɗan dokan da wanda ya doko da wanda ya koro da a ƙasa suke tafiya ina matan kun fahimci wannan da kyau ko ka duba ga in an ɗebo hatsi daga cikin rumbu da safe abu na farko mai za a yi sussuka za a sussuka shi a cirni in aka sussuka sai kuma a surfa eh, sai a sheke in aka sheke sai a surfa sai a cire dusar sai a wanke sai a kai nika wannan shi ne abincin yau wata kila ma da shi za a yi na rana amma yanzu har injin yanzu surfan ma akwai na inji ya eh, sa dutse ma ku ana ka mutum ya gode ma Allah kada ya zama na kullum gaba mutum yake kallo ya dinga duba inda aka fito baya inda aka fito baya ka tuna inda kai primary school a da sai kun je tafiya mai nisan gaske tafiya mai nisan gaske da secondary school a ina take a ina take saboda haka mutum ya goge ma ni'ima kada kullum ya zama na bakin shi na alatsi ne kada kullum mutum ya zama bakin shi na alatsi ne ina fatan mun fahimci magana nan da ke ko ya fara gode ma Allah ta'ala akan ni'imomi da ya musu ni'imomi na je wani gari haka sai aka tambaye su suna kama NTA suka ce ina a shirar laraba kadai suke samun NTA laraba kadai suke su ake nuna musu yanci mana za a ji abu mana yanzu suna son abin ko ba sa so amma suna gani ko gwanan baka san wani station ba ma in ba shi ba misali so da ka mutu ya dinga gode ma Allah ta'ala akan imomin da ya faro baya adi za ka ga mutum rigar shi kwaya biyu ce ya wanke ɗaya ya shanya ɗaya eh shekarun da aka fi hmm? su za ga wasu abubuwan da ake ta magana kan larura ne na rayuwa ko ko kan Mustahabi ne na rayuwa sannan baki kada a saba mai da alatsi ne kullum baki ya saba da a tabarruk sanya albarka kafin mutum ya korafi ko ya wani abu ya sanya albarka sai abin da yake a hannunka Allah ya sanya mai albarka An ga mutum ya yi tsinuwa to abin da ke hannunsa sai ya tsinuwa ta afka mai ka kaga yan dubu ɗarin da ya samu cikin nan lokaci ya neme ta ya rasa shi ya ce bai san me ba yan buhun shinkafa nan bai so ba ɗan kaza kaza bai so ba kuma dubu ɗarin biyu ya sa ta a caji ya buge ta so da za ga mutum kullum ya yadin inda abu huraira zai fashi da kuka wai ya yana ɗauko hankici ne ya share fuska fa ya ita na wannan ni'ima ce da ai da babu nan ciki sai an mai dabara in kun da kyau fa a lokacin da rasul ya ce bai halatta mutum ya ajiye naman layya sama da kwana uku naman layya ba ajiye shi sama da kwana uku kaga yanzu ne ake nufi ka ci ka bayar don ya wuce kwana ku ya yi isfaya ka ci ka bayar ka ci ka bayar ka ci ka bayar amma yanzu a gida ɗaya sai ga mutane nuna masu ke layya mhm. kun lura da ke ku eh ba a gama aikin naman ba su za a ga kullum kullum mutum ya dinga godewa daga baya ana salama ya cire wannan takunkumin cewar a ci gaba da har zuwa koyaushe ina fatan kun fahimci magana da ka ni'imomi duk abin da Allah ta'ala yi maka ne ni'ima ka gode ma Allah subhanahu Ta'ala akan wannan mutum ba zai rasa wannan ba ba zai rasa wannan ba ba zai gane wannan ni'ima ba ne sai ya rasa Allah ta'ala ta da ka hana mu ni'imomin ka. yau takaitacciyar tarzama muke ta abu hurairu ara muke nan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace inna ahadakum lalle ɗayanku ku suwa kenan ku masallata idza qama yusalli idan ya miƙe zai yi sallah ɗayanku idan ya miƙe zai sallah ja'ahu shaytan sai shaytan ya wurin sa sai shaytan ya zo masa fala basa alaihi sai ya rikitar da shi shine fala basa alaihi sai ya rikitar da shi walalabasuna alaihim ma yalbisu walalabasuna alaihim ma yalbisu da mun rikitan musu da abin da suke abun nan nashi saboda ai cewa suke dan me ba a saukan mai da mala'ika daga sama ba lola unzila alaihi malak dan me ba a saukan mai da mala'ika ba ya danga gazgata shi ya ce to annabi ne fa duk wanda bai imani da shi ba zai kulikulun kubara da shi to ai da da suka ce ko dai a sako da annabi ya dana zabga mala'ika ya zabga shi ko kuma a'a a turo annabin ya zama mala'ika sai Allah ta'ala ya ce wala labasna alaihim ma yalbisu inda mun turo annabi a matsayin mala'ika to ai da mun rikitar da su saboda shi yana da sifata mala'ika ne ko kuma mutane ne sai ga ana gudu kuma alhalin su ake a so saboda ka fala basa alaihi sai ya rikitar da shi كل ورقه تشوفوا آه، اظن وين اللي اها ايه الى انت قولوا لا وين التبست التبست daga ina yake daga lafasa aka kara mai alhamza da ta'un in ka cire alhamza da ta'un zai baka mai labasa shine rikicewa yi wani litabasa idan ta rikice masa cewar e ya san tufafin akwai najasa amma bai san ina take ba tana hannun dama ne ko hannun hagu tana sama riga ne ko tana ƙasa riga amma dai tabbas shi ya san tufafin akwai na najasa amma bai san a ina najasa zuge ba kusurar tsohu? kulluhu ko kullahu kulluhu me matsayin kullu da irabi tawkid ne mana arsala sanar ya ce jahu shaytan sai shaitan ya zo mashi fala ba sa alai sai ya rikitar da shi sai ya rikitar da shi hatta la yadri kam sallah har ya zo bai san ma adadin raka'a nawa ba subhanallahi alazim za ga mutum ya zo sallah ba a natse da zaran ya ce Allahu akbar kawai sai ga wasu tunani suna ta shigo mashi wasu tunani suna ta shigo mashi na ɗan ba an gudu zuwa kansa ko za a yi ko ba za a yi ba ka gani ko ko rijistara ya zo ko bai zo ba haka ko kayan da aka yi musu lodi daga Kano ko daga Abuja ya taho ko bai taho ba haka da za a gani kada kusa so mashi zo ya wuce bai gaishe yana masallaci haka za a gaishe ɗan yana ta zubo da bayanai haka hatta la yadri kam sallah har ɗan ya dauke mutum daga nan ma ya zo bai san rako yi ba faiza waje da zalika a haduku a nasu ya ce idan ɗayan ku ya samu kansa irin wannan hali faliyas jud sajarta ne ya yi sujjada biyu faliyas jud sajarta ne ya yi sujjadu guda biyu wa huwa jalis a lokacin yana zaune ya yi sujjada biyu yana zaune waɗannan su a kira da sujudu sahabi ɗaya kenan tabbato su a shari'a wannan hadisin ya tabbatar yadda ake yin su wannan hadisin ya tabbatar ya ake yin su sujjada biyu ba ɗaya ba ba uku ba ɗaya kenan sannan kuma a zaune ba a tsaye ba ba daga tsaye mutum zai zo ya sujjada ya koma tsaye sashi rawa ba so a zaune ake yin su kuma guda biyu sai hukunci mai hukuncin su wajibi ne ko sunna mai hukuncin judu sahwi ne a kadari da yake judu sahwi sunna sujudar rafkanuwa sunna sunan wasu kuma suka ce wajibi ce saboda annabi sallallahu ya ce falyasjud umarni ne saboda ga alamun amri mabniun ala sukun yasjud fi'l mudari'un majzumun bi bilamin amri wa da jazmihi as-sukun yayi sujjara biyu yana zaune to ya yayi sujjara biyu yana zaune ba da salam ko qabla salam hadisin bai bayani ba ku da kyau bai bayani ba amma mun fito makamancin shi a baya cewar idan ƙari ya yi idan ƙari ya yi sai ya yi yaya sai ba da salam idan rage ya yi ƙabalar salam wani ita ce babbar ƙa'ida yanzu idan ya rikice masa bai sani ba raka'a biyu ce ko uku biyu ce ko uku ya bata nawa biyu tukun ga ya bata biyu wani shi ne ya daidai da wani hadisi ne za a samu iltibas shaidan ya shiga mai da wani abu ciki kun ga shi ba ƙari ba kai tsaye ba kuma ragi ba kai tsaye dama abubuwan da ke sawa a yi sujadar rafkanuwa uku ne duk abubuwan da suke sawa a yi sujudin rafkanuwa suna komawa zuwa ga waɗannan uku ne amma asalinsu guda uku ne abu na farko a ziyada abu na biyu a nukusan abu na uku a shakku ka lura da kyau a ziyada ƙari kana da tabbas ka yi ƙari don ya kamata ne ke zama a raka'a ta biyu sai ka miƙe tsaye ba ka zauna ba sai da ka miƙe tsaye kuma sai ka dawo duk da an ce ya halatta ka wuce sai ka dawo yanzu ka yi ƙari ƙari mai ka yi ƙarin miƙe da ka yi ko lura da ke ko ka yi ƙari ko kuma a'a sujada raka eh, yi sallah raka biyu da kai raka biyu sai ke sallama da ke sallama sai ka tuna baka cika ba sai ka miƙe yanzu ka yi ƙarin ne sallama haka duk wannan ƙari ne waqtas al-tanzula sai ka kiyasta sauran abubuwan da suke ƙari hakan nan kuma rage ya yi raka biyu maimakon ya zauna sai ya wuce ya wuce to yanzu me ya rage anan ya rage zaman tahiya ya rage kuma ita karan kanta tahiyar so duk abin da yake ragi ne wannan za a mai kwabaliya ne duk abin da yake ƙari ne wannan za a mai ba'adiyya ne mun gane wannan sai na uku shine kokonto kokonto yake yi wannan raka'ar ita ce ta hudu ko ita ce ta uku sai na salama ya ce ya batta akan ta uku kullum da ke ko shine falaita wakha kenan ah, hadisi abdullahi bin umar ko na abdullahi bin umar Eh, sai ya bata ta uku in ya bata ta uku sai ya ƙaro wata idan ya ƙaro wata sai ya zamana in har wacce ya ƙaro ɗin ita ce kuma cikon ta biyar mana da ya yi hudu sai ya yi shakku sai ya bata uku sai ya zamana wacce ya ƙaro ita ce cikon ta biyar yanzu wannan su jizo rafkanuwar da i ta yi shafa in wacce. waccan ina fata mafayanci wannan da kyau idan kuma wacce iyo daman hukuntar da yi uku ne ko hudu ashe daman uku ne sai ya karo daya suka zama nawa hudu wannan sujudin guda biyu da yi sun zama tarhimul li shaytan kaskantar da shaytan ne to a wacce hadisin da muka karanta an kullura zai yi kabaliya ne saboda haka idan mutum yayi ko yayi kokonto mace ko namiji duk masallaci yayi kokonton cewar wannan raka'ar ita ce ta biyu ko ita ce ta uku kuna jina da kyau to abu na farko da zai yi zai bata ita ce ta biyu idan yana kokonta ita ce ta biyu ko ita ce ta uku ce ko ta hudu ya rasa gane wacce ce to zai bata ta uku ma'ana zai yi gini a mafi karanci ne sannan sai ya ciko wannan abin da da ya yi kokonto a kai idan ya ciko sai ya zauna sai ya zauna idan ya zauna ya tahiya abin da ya rage mishi shine ya sallama to kafin ya sallama falyasjud ne zai yi sujjada biyu tunda aka ce sujjada biyu a babin sallah kenan sujjada da zai yi irin sujjada sallah zai kulura shine al-ahad shine al-asl tunda yana sallah ne aka ce yayi sujjada biyu kenan sujjada biyu da zai irin ta sallah kenan zai yi kabbara eh tafiya zai yi kabbara dagowa in ya je ya yi kabbara ya yi sujada, zai yi subhanar biyar a'ala zai tasbihin da ake yi a sujada. So saboda an ce ya yi sujada, fal ya sujjud sajadatain wa huwa jalis ya yi sujada biyu yana zaune inda malamai sai ya kara ma juna sani adadin kabarbarin da zai yi hudu ne ko biyar idan waɗanda suka ce biyar ne kenan akwai kabbara harama yana zaune zai ce Allahu akbar ɗaya kenan sai kuma ya ce Allahu akbar zuwa sujada no kenan biyu sai ce Allahu akbar ɗagawa no kenan sai ce Allahu akbar hudu ta zuwa sai ce Allahu akbar a gabiyar sun cika wanda suka ce a'a hudu zai yi ai daman yana cikin sallah musamman da zai yi qabliya yana cikin sallah to haka yanzu kabbara hudu kenan zai ka kabbara zuwa da kabbarar abin nan tasowa ina fata mun fahimci wannan da kyau jirgin qala wa hadathani an malikin annahu balagha wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala inni la'ansa aw unassa li asun wa ta hadithin da musulmi? wata sani an malik annahu balagahu lalle shi malik bayani ya zo masa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qa lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce inni lalle ni la ansa wallahi ina mantawa au ko a mantar da ni li asun domin in sunnanta ina yin mantuwa ne ko don amanta da ni amantar da ni domin in sunanta in shar'anta wani abu kun lura da kyau ko domin in shar'anta wani abu ai gaga abin da ya same shi a sallah a hadisin zulegai ya sallama a raka'a ta biyu kun bai ci magana ta da kyau ko ai gaga ya shar'anta ne ya sunanta yadda ake warware ire-iren waɗannan matsalolin isa ya ce inni la'ansa lalle ni ina mantawa au unassa ko a mantar da ni li asun domin in sunnanta li asun ai tsayawa ga ko ko mu ce li asunna an ka ce li asunna kai Hausa kenan dan ba a tsayawa akan harafi ana tsayawa ne akan sukun li asun domin in sunnanta na'am yace ina mantawa ko a mantar da ni kenan wannan yana nuna mana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama mutum ne fa domin duk waɗannan abubuwa sifofi ne na mutuntaka sifofi ne na mutuntaka ya manta yana mantawa ya yi aure ya haihu yana da uwa yana da uba duk waɗannan sifofi ne na na mutuntaka kullura da ke ko duk sifofi ne na mutuntaka kalanci mala'ikar jibrilu yana da uwa yana da uba a ofin baka ga faɗi wannan ba don ba mutum ne don ba mutum ne so da haka wannan ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne yadda ka san mutum haka shi ma yake mutum kun fahimci wannan da ke ko idan an ce mutum ne kamar kowa ana nufin kirar da ubangiji subhanahu wataala ya mashi ta mutuntaka irin ta ima kowa amma ba wai ana nufin mutum ne kamar kowa yadda kowa yake mutum a to ai wannan ko a masallacin ku ai liman ba kamar mamu bane ba sai liman yayi sannan mamu su ba ba ga idan mutum ya fahimci wai da mazalar salama da kowa da kowa duk ɗaya ne ta wannan fuskar ba ga wannan yayi jafa'i kenan wannan yayi jafa'i kenan yana son ya kama hanyar yahudawa an ce mutum ne kamar kowa ana nufin mutum ne kamar kowa ta bangaren kirar halitta dan kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilai da yace yuha ilai ya nuna kenan ta bangaren kira ta mutum ta ka mutum ne irin kowa amma ta bangaren matsayi to shi fa yuha ilai ana mun wahayi ka lura da ke ko shi wahayi ake mai daga wurin Allah subhanahu wataala kai wani ku kaga ko daga ofishin ciyama na lokacin gamin ɗinsu ba a aiko mai da wasiƙa yau kaga ba za a walilahi masul ala ba za a hada ba saboda haka mutum ya daidaita al'amura din ya fahimci abubuwan a doro na shari'a in ka ce manzo sallam ba mutum bane to yanzu me kake nufi kana nufin aljanni a uzbillah kana nufin mala'ika ne a uzbillah ko me kake nufi domin domin malamai sun yi jima'i gaba ɗaya mutum ya ba aljan daraja mutum ya fi aljani daraja inda malamai suka kara mu juna sani shin mutum da mala'iku wa yafi daraja wasu ka ce mutane sun fi mala'iku daraja jumlatan gaba daya mutum ya fi mala'ika daraja saboda me saboda ubangiji subhanahu wataala ya sanya mala'iku su zama masu hidima ga mutane ya sanya mala'iku su zama masu hidima ga mutane daga cikin hidimar akwai kataba masu rubutu ma yalfiz min qawlin illa ladhi raqibun atid wa inna alaikum lahafifin kiraman katibin ya ya'lamuna ma taf'alun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfi yaqulu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to duka ga Allah ta'ala ya sanya mala'iku suna wa mutum hidima sai suka ce a'a a mutanen annabawa ne suka fi mala'iku daraja amma in dai ba annabawa ba to mala'iku sun fi mutane daraja anan ne ake sabani nan ne kawai cewa to haga ya za a manzo ne sannan yana cikin ulul a a'a ne ma imamun na ulul shi ne ake kira shi khatimun nabiyina wa imamul mursalin shi imam ne hissan wa ma'anan shi annabi sallan ba shugaba ne na manzanni liman ne na manzanni hissan wa ma'anan abinda muke nufi da hissan wa ma'anan yadda ka san liman ana ɗoruwa a bayansa ya wuce gaba ya bada sallah haka nan sallama ba annaba suka ɗoru a bayansa ya wuce gaba ya ba su sallah a baitul maqdis lailatul isra ya zama shugaba ne na annabawa shugaba ne na manzanni to babu wanda zai ce manzo Allah sallama mutum ne kamar kowa wai yana nufin darajarsa da matsayinsa da kaza da kaza da kaza amma mutuntaka an mai kafu yana fitsari yana bayan gida yana cin abinci yana shiga kasuwa har ma suka yi amfani waya za a ce wa qalu ma li hadha rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq kun fahimci magana ta rike ko sannan siffar ta mantuwa siffar ba a mantuwa siffa ce ta Allah madaukakin sarki shi kadai wa ma kana rabbuka nasiya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samira to daga siffa ce ta ubangiji shi kadai amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana mantuwa sani ƙuri'uka falatan illa masha Allah haka illa masha Allah ya nuna kenan akwai abin da zai manta sani ƙuri'uka da sannu mu dinga karantar da kai Falatansa sa ba za ka taɓa mantawa ba illa masha Allah sai dai abin da Allah ya so ka manta shine malaman tafsiri suka ce shine abin da aka share tilawarsa da hukuncinsa wanda ke da an saukar da shi a ƙorani amma yanzu babu tilawar kuma babu hukunci ka sai mutum ya kiyaye wannan kenan matsala ta gaba shine wannan hadisi yana cikin balagat na malik ya ce annahu balagahu bayani ya zo masa kun ga bai kawo mai sanadi ba duk balagat hadisi balagani balagani balagani da ke cikin muwaffa bayani na ilimi ya tabbatar da ingancinsu cewar sun kai labari gaba ɗaya in ban da hadisai guda hudu da ya ibn abdulbar ya ce ya kara karaɗa duniyar littafin hadisai bai ji ɗure su ba kwata-kwata daga cikin waɗannan hudun ga hadisin farko shine wannan hadisin da ke gabanmu saura nawa kenan saura uku وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأصله gashi na ko kun ga ya wurin da ya ce kalibin abdulbar la a'lamu haka hadis ruya an nabi sallallahu alaihi wasallama musnadan wala maqtu'an min ghairi hadha alwajh wa huwa ahad alahadith arba'a. التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول ومعناه صحيح في الأصول معنى الحديث با لفظ لفظ حديث أتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي inni la'ansa au unansa li asun a ce ya faɗi wannan maganar to tana buƙatar ƙarin dalili wannan jana da ke tana buƙatar ƙarin dalili a ce shi ne ya faɗa amma kuma a ce yana mantuwa domin ya sunanta yana mantuwa ko a mantar da shi domin ya sunanta wannan tabbatacce ne don mun karanta hadisan ba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza jisa ya ce wa hu sahih ma'anar hadisin sahihi ne amma cewar shi manzo Allah ne faɗi wannan alfafin akwai buƙatar a sake bin diddigi قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني, إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك عليه فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي wannan asar ɗin shine babban asar mafi girman makami da mutum zai tunkuɗe duk wani kokonto da yake fama da shi kuma malamai da suke magana suke likitoci ma da suke magana kan abin da ya shafi abubuwan da ke maganin kokonto sun yi amfani da wannan asar wannan shawarar ita suke bayarwa malik ibn anas yake cewa balagahu bayani ya zo masa anna rajulan lalle wani mutum sa'ala al-qasim ibn muhammad ya tambayi al-qasim dan muhammad muhammad dan abubakar abubakar siddiq faqat sai wannan mutumin yace inni ahimu fi salati ni ina samun rudani a sallata sai in ji nayi kaman ban yi ba sai in ji nayi kaman ban yi sai in yi in ji kaman ban yi ba sai in taso da garkuwi in ji kaman ban yi ruku'i ba subhanallah haka za ga wani yana ta kokonto kaga yayi ruku'i biyu uku hudu wani fa da liman liman fa yabi sallafa za ga yana ta kabar bari Allahu akbar juma'a sai ga saki Allahu akbar Allahu akbar ji yake kamar bai bar harama ba kun ci magana ta da ke ko kun ci magana wani in shi kadai yake sallah sai ga yayi sujada biyu uku hudu sujada uku hudu haka sai ga kamar bai ba wai haka idan ya fito bai sai ga gaba ɗaya jikinsa ya ke da ruwa wai ji yake kamar wani ya fitsari ya ɗigo mai sai ga mutum ya je bayi minti talatin bai gama tsarki ba insha Allah salamatu wa lafiya kaga duk wanda ya samu kai shi anan kai tsaye cuta ce cuta ce zunzurucin ta wani kuma alwala shi sai wanke fuskar shi kamar bai wanke ba ya wanke hannu ya yi kamar nan wai abin samu ya mace ya shafa mai ka san ka shafa mai ba ruwan darewa yake yi ba ko baka shafa mai inda kana yawan wanka haka ba mutum sai juma'a yayi wanka sai juma'a juma'a ba kullu rana ce ku duk cikin mun ne a za ga da juma'a juma'a ake wanka amma za ga kullum mutum yake wanka su biyu su uku nemomin ne mutum ya gode ma Allah ta'ala a kansu faqal inni ahimu fi salati yace ni ina samun rafkan nuwa a sallah ina samun rudu a sallah sai in yin ji kamar ban yi ba fayaksuru zalika alayya hakan kuma yana min da yawa kaga yanzu ya zama cuta ya zama wal mustankiya hushaku kenan wanda kokonto ya aure shi kullum cikin kokonto yake to shi wannan da muke magana hukunci shi ya sha bamban da naɗansu naɗansu kawai dai fir ya fallo maka cewar kana kokonto wannan raka'a ta biyu ce ko ta uku sai aka ce ka bata ta biyu wannan raka'a ta uku ce ko ta hudu aka ce ka bata a ta uku kai bi na yi alal aqal tunda kai so ɗaya so biyu ne da haka ya gita maka lokaci zuwa lokaci shi kuma wannan ya riga ya zame mishi jiki gaba daya sai faqala al-qasim bin muhammad sai al-qasim ya ce da shi da fi salati ci gaba da sallarka kawai duk mutumin da yake kokonto to kare ya koma baya wannan jina da kyau kare ya koma baya kawai yana sallah sai yana karanta fatiha to kada ya ji cewa kamar bai yi kabbar harama bai wuce ba ya wuce duk mutumin da yake karanta fatiha ai kabbar harama haka ne to ya wuce kawai kada ya dawo ya ce zai kabbar harama duk mutumin da yake alwala sai ya zo wanke fuska sai ya ji kamar bai kuskure baki ba a ya riga ya wuce in bi fi salat ka ci gaba da ka ya zo yana wanke kafa sai ya ji kamar bai wanke hannu ba kamar bai shafa kai ba ya ci gaba da sallar shi duk inda ya wuce kada ya juya mai wannan shine babban magani duk abin da mutum ya huce duk wani wanda zai tambaye ka ko mutum ne yake fama da shi kan ga abin da ya dame shi to amsar ita ce duk inda ya wuce kare ita ko gane magana ta duk inda ya wuce to kada ya koma baya sau da ka yanzu yana kokantar raka ta uku ce ko ta hudu ta nawa zai bari eh ta hudu shi wannan ba yana kokantar raka ta uku ce ko ta hudu ta hudu ce kawai dan ya ce ta uku ya koma baya saboda shi abin nashi ya zama cuta shi kuma wancan na ɗazu ku bambanci na ɗazu da muka ambata shi ba cuta ba ne gittawa ne shaidan ya nuna mashi cewar ta uku ce ko ta hudu aka ce bata a ta uku amma yanzu shi ya riga ya zama mashi cuta wannan to tun da ya zama mashi cuta kawai ya bata a ta hudu sai dai shi gaba ɗaya kowace sallah ya zai mata ba'adiyya shi mai wannan ba kowace sallah ya zai mata ba'adiyya ba zai ci ko abin da iko kwanto a kai ba kawai zai mata ba'adiyya qala fa innahu lan yadhhab anki ya ce mai wannan kokwantan ba zai baka ba ba zai taɓa barinka ba hatta sarifa har ka idar da sallah wa ta ƙulu kana cewa ma abtamamtu salati ai ban cika sallata ba sallata ba ta cika ba sau da ka wanda ya samu kashi a irin wannan wannan shine babban maganin kokonto da mutum zai Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu tambayar ana ita ce me yake kawo irin waɗannan cututtuka har ya kai matsayin cuta irin wanda mai ke kawo shi na farko a wasu wasu na shaidan kuma Allah ta'ala ya ce wa in ma yanzu na naka shaifani na zuhun fasta billah duk lokacin da mutum ya samu kai shakan wannan sai ya bar abin nan ya nemi tsari da ya shaidan da ya kenan, na biyu mutum ya lizunci azkar na shiga makewayi da fitowa makewayi kun da ke ko na uku suna cewa al'adatu sirriya tana kawo wannan al'adatu sirriya mummunan al'ada mutum ya dinga wasa da al'aurar shi yana haifar da wannan likitoci sun tabbatar da yana haifar da irin wannan kokonto saboda haka dole mutum ya bari bayan ya saba ma Allah subhanahu wataala da Allah ta'ala ce wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika hum kuma ya bi abin da ba wannan to na dole mutum ya bar waɗannan yana addu'a Allah ta'ala ya yi mishi kuma yana kauce ma abubuwan da suke janyo masifar kun gane mutum ko don ba zai yi na ta taso ana so a kashe kana son ka kashe kuma kana zuba fetur ba kullu ana son a kashe ta kuma ana zuba mata fetur a ga ba zai yi ba to saboda haka mutum yana addu'a kuma yana nisantar abubuwan da suke janyo wannan masifa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu baki Allah ta'ala ya baki da ah, zuwa nan za mu dakata da izinin Allah madaukakin sarki za mu je hutun Ramadan daidai muna 22 ga Sha'aban za mu je hutun Ramadan sai idan Allah madaukakin sarki kuma ya dawo da mu za mu tashi a kitabul Juma'a za mu tashi a kitabul Juma'a muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawarka Allah ta'ala ya mana muwafaka ya mana gamdakatar ya dacar da mu ya samu ga wannan wata mai tana albarka cikin ƙoshin lafiya ya ba mu ikon azumta shi kuma ya sanya mu cikin waɗanda yake yantawa a wannan wata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya idan mai duka Allah madaukakin sarki ya sa mun kammala lafiya za mu dawo mu zo mu ci gaba da karatun muwatta ina fata mun fahimci wannan da kyau da izinin Allah ta'ala za mu dawo biyu a juma'a asabar ta biyu bayan azumi asabar ta biyu bayan azumi wannan shine asali in wani abu kuma bai gitta ba za mu dawo asabar ta biyu bayan azumi izinin Allah maɗauki wa ya ce ina yin wannan ne saboda ina fama da ciwo ashtaki ina fama da ciwo shaka shi ne shakawa a shakawa mutum ya kai kara yawa wa tashtaki ila Allah wannan shekarar zuwa saboda ga programs ɗinmu na azumi ko na farko dai akwai tambaye ku guda ɗaya da ta sha min mutuwa musamman a azumi shine batun ana tahajjudi ai tarawi ai tahajjud ko kuwa kun tuna eh. programs ɗinmu na azumi za mu ci gaba da tafsiri a nan da zara daga lokacin da aka kai azumin ɗaya ga ramadan kun dama muna yi ne bayan sallar bayan tarawihi eh da daddare kenan da daddare kenan ranar da aka yi azumin farko da izinin Allah madaukakin sarki kuma wal ayyamin ramadan wannan yake kasancewa yake kenan na biyu muna tafsirin mata kadai a masallacin malam shikiyu ma tsirbin yasar da ke nan opposite high court shi kuma na mata ne kadai ranakun asabar da lahadi ranakun asabar da lahadi karfe goma na safe ake farawa da izinin Allah madaukin sarki nawa kenan biyu sannan za mu yi darasi durus fi ahkamus siyam darussa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi wannan za mu yi shi ne a nan masallaci bayan sallar asuba kai tsaye da zara an idan da sallar asuba za mu fara ba lokacin muwatta ba mun ga muwatta karfe bakwai ne shi ko wannan da zara an idan da sallar asuba ne za mu yi za mu yi shi kuma ba zai wuce minti talatin ba insha Allah ta'ala za a yi shi litinin talata laraba alhamis kwana nau nan kwana hudu litinin talata laraba alhamis ban gama tunani kan juma'a ba za a sa juma'a ko ba za a sa juma'a ba na kowanne sati eh na kowanne sati satin farko zai fara daga litinin ta sama ne ba litinin ta goro ba zai fara daga litinin ta sama ba litinin yawa muna lahadi ba to ba litinin ta ba litinin ta sama za mu fara durusun fi ahkamis siyam darussa akan abin da ya shafi hukunce hukuncen azumi littafin da zamu karanta shine littafin muwatta littafin muwatta zamu karanta amma za mishi karatu ne na azumi kun gane magana ta da ko muna fatan mu karanta kitabu siyam da ke muwatta da kitabu salati fi ramadan da ke muwatta da kitabul itikaf da ke muwatta da ababi na 27 a cikin kitabul zakka shine babu da ke magana kan zakatul fitri da kuma kitabul idai fatan mu dai zama mun karanta waɗannan cikin kwanakin kaga idan an fara daga siyam sai a shiga kitabu salatu fi ramadan kaga ramadan din ya fara tafiya zuwa lokacin da za a kammala wannan itikafi ya sawo kai sai a karanta itikafi haka da izinin Allah ta'ala haka muke fatan zamu yi su minti 30 30 bayan sallar asuba litinin talata laraba alhamis wanda yake so ya halarci karatun kenan zai yi sallar asuba a nan ɗaya kenan sannan babbar nasiha ita ce jin tsoron Allah subhanahu wata'ala shi ne babban nasiha mutum ya ji tsoron Allah madaukin sarki a komai da zai kuma ya yi shi domin Allah madaukin sarki mutum ya yi shi domin Allah ya ji tsoron Allah a duk abin da mutum zai cikin ramadana ko wajen ramadana duk wani abin da kasan zai taba maka ikhlashi kai nesa da shi kan maka ba shi dama magabata da sun kasance ɓoye ibadarsu suke yi amma na yanzu nuna ibadarsu suke yi yanzu in tambaye ka mutumin da yake dawafi ya ɗauki hoto me yake nuna saboda Allah mutumin da suna tarawih ya ɗauki hoto yana ta turawa a whatsapp cewar gasu suna tarawih gashi yana kafi. me yake nuna yake na ana saboda Allah daga duk wani magabata ɓoye ibada su suke kwada kwata ɓoye ta suke to kada mutum ya zama ne yana nuna ibada su, duk abin da ka san zai taɓa maka ikhlasi zai taɓa maka ibada ka kautar da shi ka kusar da shi ba a barin abu ka ce da ka yi ƙura za ka yi amma gana ganin kamar an kai za a ce ba kai da ikhlasi yin hakan shine rashin ikhlasi dan shedan sai ya shigo wa mutum ta ikhlashi kuma ya hana shi wani abu to amma kai za a ce kai kai kai sai mutum ya ce to bari ya bari shedan yayi nasara kan shi dan da man yaran su yace wallahi sai ya zo ta dama sai ya zo ta go to ta dama malamai suka ce shine zo musu ta addini kana fama da addini da ikhlashi sai ya shigo maka ta ciki sai ya hana ka ayyuka na ibada da kake saboda ka sai mu mu ji tsoron Allah subhanahu wataala duk abin da mutum zai yi ya iya gwargwado ya dauki abin da yake ganin zai iya galibin an fara ramadana galibin an fara ramadana ana fara shi da tarawihi da kaza kaza amma da zara an kai goma sai ga masallaci ya fara raguwa an kai sha biyar ya kara raguwa an an kai ashirin kuma sai ga abin ne to bai kamata a ce kowa da kowa yana haka ba musamman ɗalibin ilimi a wurin tafsirai za ga an fara amma da zarar ramadana ya raba sai ga kuma ana maimakon lokacin da mutum zai zage dantsi a ce ya ciki waɗannan gurabu ɗin saboda ka sai mu kiyaye sosai da sosai ina fata mu fahimci wannan da kyau amsa ku ita ce mu duba babin kitabu sala fi ramadan matsalar an daɗe ana yin ta sosai an daɗe ana yin ta kuma ya kamata a ce a ɗan yi mata tafka kaɗan كتاب صلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان حديث مدي قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال يجي تشوى أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب ونجري تشوى أمر بن الخطاب يا أمر تشي أمر بن الخطاب يا أمر تشي أبي بن كعب أبي بن كعب يانا تشكين جنجرران gangararrun malaman ta makaranta qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai man ta da ku da nau sallama yayi sahawu a sallah sai ya ce amma fil qaumi ubay da aya ta tsaya mashi da aya ta tsaya mashi sai ce a sahu babu ubay ne bai dago min ita ba kai Umar dan ya umarci Ubay bin Ka'ab wata Tamim dari da Tamim bin Aus ad-Dari Abu Ruqayya an ya koma nasu siyo mutane sallar tarawihi bi ihda asharata raka'a da raka'a goma da raka'a goma sha ɗaya kuna ji da kyau qal sai ya ci gaba da cewa wa qad kana al ya yaqra'u bil mi'in a lokacin makarancin qur'ani liman kenan dan shine ne qari a lokacin yan fada liman ya kasance yana karanta ayoyi ɗari ne a raka'a me kan karanta aya 100 a raka'a hatta kunna na atamidu alal ishi har mun kasance muna dogari ne akan sanda min qulil qiyam saboda dadewa da ake yi a tsaye ai da mun asallan nafila ya halatta mutum ya jingina kullu ya halatta ma ka zauna kai ta a ne sallan nafila sai yake cewa mun kasance liman ya kasance yana karanta aya 100 kullu da ke saboda Umar ibn Khattab ya umarce su su yi raka'a goma sha ɗaya su dinga raka'a goma sha ɗaya su suke karanta ayoyi ɗari haka har ma har yake cewa hatta kuna na a atamidu alal isi har mun kasance muna ɗan dogaro da sandina al isi sanda kenan jami ne na asa yi eh, hun wa sarifu wa kun ma kunna nan sharifu ba ma kasancewa muna komawa gida illa fi furu'il fajar sai alfajir ya kusa fitowa kadan kullum da kyau shi yasa za ka ga idan an sha ruwa sukan ɗaga ni ina jin saudi arabia yanzu in an sha ruwa akan ba da awa ɗaya ne awa biyu kafin a fara tarawihi abukan ba da awa biyu kafa a fara tarawihi to an fara tarawihi ba to sai an hansa to kaga idan suka aka aka yi sallar isha aka abin aka huta yake cewa idan sun fara sukan kai abin nan sukan kai liman yakan karanta musu aya 100 haka sai ai ruku'i sai karanta 100 sai ai ruku'i an samu nau kenan 200 raka'a biyu قال وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة قال وحدثني عن مالك أن يزيد بن الرومان أنه قال يزيد بن الرومان يكي كان الناس صحابي سنكسنشي da tabi'ai ya ƙumu na fi zamani umar bin khattab suna yin kiyamun lail a zamanin umar bin khattab fi ramadan a watan ramadan bi salatin wa ishirina raka'a da rakoyi ashirin da uku kuna shi da kyau da rakoyi ashirin da uku قال وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة fi رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في سنة عشر ركعة رأى الناس أنه قد خفف قال وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج ياجي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز يقول ينا تشوى ما أدركت الناس بل رسكتا بأي با da sahabbai bai riske su ba illa wahum yal'anuna al-kafarata fi ramadan face suna tsine makafare a watan ramadan idan sun zo al-qanut kuna ji da kyau suna tsine makafare a cikin al-qanut fi ramadan qal ya ci gaba da cewa wa kana al-qari liman ya kasance yana karantawa ya qara'u suratul baqara yana karanta suratul baqara fi samani raka'atin a raka'o'i takwas kullum da ke saboda za su yi raka'a takwas ne sai su kawo biyu shafa'i da wutiri tunda ba sa so su ƙara a kan sha ɗaya ina fata kuma yaci surar matsala. saboda haka sai liman yake karanta suratul bakara a raka'a takwas sannan sai za kama biya fi suna ta ashara ta raka'a in ko har wata rana liman zai yi raka'a goma sha biyu da suratul bakara maimakon raka'a takwas a ce yau liman ya yi raka'a goma sha biyu da suratul baƙara sai ya miƙe ya kawo ta sha ukun a witiri da alwallahu ra'an nasu annahu hukar hafaf za su ce kai a yau liman yi yau liman bai tsawaita ba ai bakara ɗin nan gaba ɗinta a tarawihin da aka yau raka sha biyu aka yi ta kullu da kyau an an an bin عن عبد الله بن ابي بكر انه قال سمعت ya ce na ji babana yana cewa kunna nasarifu fi ramadan mun kasance muna dawowa gida a watan ramadan fa nasta'jilul khadar sai mu ce da masu mana hidima su maza su kawo su maza su kawo da fa'am a kawo abinci makafatar fajar don gudun alfijir kada ya to. duk waɗannan abubuwan wannan sallar da suke yi suna yin ta ne raka'a sha uku raka'a sha ɗaya raka'a sha uku raka'a sha ɗaya wata rana a yi sha uku wata rana a yi sha ɗaya kun fahimci magana ta da kyau shi yasa suke daɗewa a cikin sallah saboda dama shine asali qumil layla illa qalila abinda aka fi so shine kai tsayuwa tsayuwar daren ita aka fi bukata kun gane magana ta da kyau ko to shi yasa a raka'a sha uku da raka'a ko raka'a sha uku ko raka'a sha ɗaya sai suke yin wannan dogon tsayuwar gaba ɗaya sai da suna dawa gida an yi da an riga an yi dadda alfijir yana dabda cewa idan muka rubuta muka duba hadisi na 250 a wannan takardar da ke hannunmu kun gane magana ta yi su ya samu wannan ɗaya ne daga cikin shiru na muwaffa shi ne sharhu zurkani ala muwaffa imam malik don anas kun gani kun gani a can sama a shafi na nawa 420 juz'i na nawa na daya juz'i na daya gashi jimun nan juz'i na daya shafi na 200 na 420 ce malik an yanzu bin ruman ko yawwa ce bin ruman bi dhammir ra al madani as-siqa al mutawaffa sana 30 wa 100 أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة mutane sun kasance su habbai da tabi'ai a watan ramadana suna yin kiyamun laili da raka'a ashirin da uku lura da kyau raka'a ashirin da uku su habbai da tabi'ai haka suke yi ganganci ne ganganci ne mutum ya aibanta raka'a ashirin da uku kun fahimci magana ta da kyau ganganci ne ba wai kuskure ba ne ganganci ne da in ya aibanta ya aibanta sahabbai da tabi'ai kuma yasa na gaya mu kullum kada mutum ya tsuke kan shi a wani littafi guda ko wasu littafai guda biyu ina karanta muku haka sai ce wa jama'al bai wa ghairuhu bai na haza wa sabiƙihi da na mukani ya kuma na biyu da ashara biyu da ashara waya da tamin hawitir ai mun hadisin da ya gabata akwai hadisin goma ko ba ka ke ba hadisin da na fara karantawa na tamim bin ausin dari da da umar ya sa su su limanci raka nawa suke yi sha sannan kuma sai aka kawo wannan raka nawa ashirin da uku ce imamul baihaqi da da sauransu sun hada wannan hadisan guda biyu can an yi raka'a goma sha ɗaya na an yi raka'a ashirin da uku bi na mukanu ya kuma na biyu da asharata wahidatu min suna yin goma sha ɗaya ɗaya daga cikin su wikiri ce sun makamu bi ishirina sannan kuma sai suka zo suka dinga yin raka'o'i ashirin wa autaru bi salas suka yi witiri da uku suka yi raka'a tarawihi ashirin shafa'i da watari kuma uku ƙalal baji baji ɗaya daga cikin waɗanda suke sharhin muwaffa ke ne yake cewa fa amarahum awwalan bi ta tsawilin qiraa da farko sai Umar bin Khattab ya umarce su su tsawaita karatu li'annahu afdal domin tsawaitawan shi ya fi yace su tsawaita karatu saboda haka su yi raka'a nawa kenan goma sha ɗaya su yi raka'a goma sha ɗaya yin raka'a goma sha ɗaya shi zai ba su damar su tsawaita karatu thumma da'ufan nasu sannan sai mutane suka yi rauni fa amarahum bi salatin wa 20 sai ya umarce su su yi da uku. shi wa kenan shi Umar ibn kafa. ya umarce su su yi da uku. fa fifa min qulil qira'a sai aka tsawaita tsawon karatun sai aka cike gurbin wastudrika ba'd al-fadila bi ziyadati rak'at sai aka cike gurbin dadewa na tsayuwa da عدد الركوعي انتهى ايه انا قلت اقول يا ايسا ثم ضعف الناس سنة سيمتا ليدي تنسك اللوني فأمارهم سيومر عمر تيسو بالثلاث وعشرين دركاء عشرين دعوكم فقوف فيفا من قول من قول الكراءة سياكا تكيت قوان كراكو ayya sai aka takaita tsawon karatu kullum da take ko wasu dirika sai aka riski wannan tsawaita karatun da aka rage ba'adul fadila na wannan falalar bi ziyadatin raka'at da a ƙara raka'o'i ina fatan kun fahimci magana sai aka cike shi da ƙara raka'o'i sa shine umar din sa a ƙara raka'a 23 domin a rage yawan rayuwa intaha abinda baji ya ciro ya ƙare warawa ibn abi shayba ya rawaito an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas kana biyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ramadana fi gairi jama'atin bi 20 rak'atin ya wuce. cewar wai manzo sallallahu ya kasance yana yin a ramadana yana sallah ba a cikin jam'i ba ta tarawih kenan da raka'a ashirin lakin da ibn abdul abdulbar ibn abdulbar ya da'ifantar da wannan ruwa zuwa ga abdullahi bin Abbasu. wal bayhaqi da imam al bi ruwayati abi shayba jadd saboda ruwayar abu kakan shi wannan ne Alal baji baji ya ci gaba da cewa wa kana al amru ala zalik haka al'amarin ya kasance fa haka al'amarin ya kasance tun zamanin Umar ibn Khattab cewar daga zamanin umar ibn khattab ne aka fara raka'a 23 saboda a tsawai a takaita tsayuwa amma in dai za a yi tsayuwa a yi raka'a 21 ko raka'a 23 to dole a yi dogo tsayuwa kamar yadda muka karanta a hadisin shi ta bin asali da ta kasance suna bakara suna kama suna yace haka al'amarin ya kasance wa kanar amuru ala zalika ila yomin hurra yawmal harra har lokacin da aka yaki alhar har fa alaihim a daidai lokacin sai tsayuwan ma kuma ta yi nauyi daga ashirin da nawa da uku fa naqasu min al sai aka rage tsawon karatu wa zadun raka'at sai aka ƙara raka'o'i fa ju'ilar sittan wa salasin sai aka sanya su su zama raka'o'i su abin nan talatin da shida gairin shafa'i wa witir banda shafa'i da witiri an da shafa'i da wuturi ne kenan eh tatina kenan 39 eh kun shiru wa zakara ibn habib ibn habib ya ci gaba yace annaha kanat awwalan 11 da farko ta goma raka'a 11 ake yi kanu ya yaqiluna alqira'a sun kasance suna tsawaita karatu fasakula alaihim sai aka yi musu nauyi fahufu filkira'a sai aka rage tsawon karatu wa zadu fi adadin raka'at sai aka ƙara adadin raka'o'i fakanu sallu na 20 raka'a suna sallar tarawih raka'a 20 غير الشفعي والوتري banda شفعي da وتري بقراءة متوسطة كراتو karatu tsakatsaki را كراتو تسكاتسكي ba wai karatu ya ci gaba da fa kaza ba a'a karatu tsakabaki a hankali yadda za ka gane ina liman yake karantawa ba wai da dogon karatu haka ba sun ma kuffiful qira'a sun ma khaffaful qira'a sannan suka takaita karatu din wa ja'alur raka'ata 36 ya ka sanya adadin raka'o'i ya zama talatin da shida. A ghairu shafa'i wal witr in ban da shafa'i da witr in an kada da shafa'i da witr ya zama talatin da 39 wama bal amru ala zali hata al'amarin ya ci gaba da tafiya tun zamanin tabi'ai ina fatan kun bai wannan da kyau wanda yake dama asali in aka ce a salaf ana nufin sahabbai daya tabi'ai biyu atba'u tabi'in uku iyanin ne suka tsaya kuma a su ne ake da waɗannan rafi'o'in din وروى muhammad bin nasar an داود بن قيس أنه قال adraktun nasa na riski mutane sahabbai da tabi'ai kenan wasu sahabbai da tabi'ai masu tarin yawa fi imarati aban bin usman a zamanin shugabancin aban dan usman yana gwamnan maka kenan gwamnan madina wa umar bin abdul aziz da umar bin abdul aziz shine amirul mu'minin bil madina yani bil madina yana nufin a birnin madina gwamnan madina shine aban bin usman amirul mu'minin shine Umar ibn Abdul Aziz yace ya riski gwamnan Madina ya qumuna bi 36 raka'a suna yin tarawih ne da raka'a 36 wa yutiruna bi salat suna yin wutiri da raka'a uku nawa kenan 39 wa qala Malik Imam Malik ibn Anas yace huwa al-amru al-qadim indana wannan shine muka samu cin sahabbai da tabi'ai aka rinto mana haka su sace nan kun fahimci magana ta da kyau na yi wannan magana ne saboda magana da ake ta yawa za ka ga limamai ba sa tarawihi in an zo goman ƙarshe sai ka ga liman ya ce shi zai yi tahajjud ba zai yi tarawihi ba wani lokacin masu sai ga limaman sun bar masallacin ba kowa wannan laifi ne a tsari na musulunci ko da ba za ka yi tarawihi ba saboda tahajjud to dole ne ka yi wa saboda mutane saboda haka mutane suka sa ku limamai in kuna limamai biyu kuma ku kuna ganin ba za ku yi tarawih ku yi tahajjud ba to yau wannan sai tarawih ɗaya mai tahajjud gobe sai wannan yi domin in ka bar mutane to fa babu wanda zai yi fa sai zamana mutane ba su tarawih ba kuma ba su yi tahajjud ba ta sanadiyar kai sannan bincike ya nuna ma waɗanda suke cewa ba za su yin ba sai ga sun je ba su tarawih ba ba su tahajjudin ba ɗaya kenan sannan mu dawo fage na karatu mu dawo zunzurutun karatu zunzurutun karatu da Aisha radiyallahu anha ta ce a salama ba baya karawa a Ramadan da wajen Ramadan a raka'a nawa ɗaya. Kullum da ce ko sai ta ce yana yin a hudu ba sai ka yi tambaye ya tawon su ike ba sai ya sake yin hudu kun fahimci wannan da kyau ko yana yin biyu ne in ya biyu ya sallama sai ya miƙe kai tsaye ya karo biyu sun zama nau kenan hudu sai ya ɗan kishin gida ya huta saboda karatun da ibaro baya in ya ɗan kishin gida sai ya sake tashi ya kawo biyu sai ya sake karo biyu nau kenan takwas shi kenan daga nan alfijir ya kusa hudowa daga nan alfijir ya kusa hudowa in ya tashi ya shafa'i da wutiri shi kenan sai ya kishin gida da ya ɗai ku lura kishin gida daban kwanciya daban in ya kishin gida sai bilal ya ce min shi assala lokacin sallah ya yi to daga nan sai ya yi rakatai alfajiri sai ya zo masallaci abin da ake bukata idan kana so ka yi rata'a goma sha ɗaya suna ta manzo Allah sallama sunnatin nabawiyya saboda muna da sunna nabawiyya muna da sunna rashida sunna rashida ita ce ta Umar ibn Khattab sunna nabawiyya ita ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne su sunna ne to idan kana so kai raka'a goma sha ɗaya kaga yanzu ka kallaci bangaren adadin raka'o'i to dole kuma ka kallaci bangaren kaifiya daman biyu ne alkamiyya da alkaifiya alkamiyya adadin raka'o'in su zama sha ɗaya alkaifiya shine yadda magabata suka yi sha ɗayan nan kai ma kuma ka yi su haka to babu wanda zai ce maka akwai wanda ya fi wannan kai ne kake akan sunna kun da kyau ya zama zamana yadda suke yin wannan sha ɗayan kai ma ya zamana ka yi haka wannan shine sunna amma idan ya zamana ka yi raka a goma sha ɗaya amma adadin tsayuwa ba kai yadda suka yi ba to kai ma ba kai sunna da kake magana an yi ba wannan kuma ita ce gaskiya ina fata mun fahimci magana nan da kyau malaman da muke karatu da su a masallacin manzon sallama duk ba a cikin su ba wanda ce ba a karawa akan raka'a goma sha daya ba wanda ce ba a karawa akan raka'a goma sha biyu to dama wadansu su dama ba sallar suke so ba asulan sai aka ce musu ba a karawa shi na sai suke ka ba wasu su kuma a'a sunna suke nema kuma muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya rayar da mu akan ka baki daya to amma mu sani sunnar ana cewa a fahimtar magabata kun lura da kyau ko sunnar a fahimtar magabata ka lura da kyau isa nake cewa karka tsuke kanka karka tsuke kanka a wani littafi guda ko wani littafi guda biyu dan za ku yi mamakin a ce ashe wannan karatun da na karata mana yana cikin littafi eh ko ba haka ba isa na bugo shi kowa ya gani ga sunan littafin nan a sama ga shafin littafin nan ga dutsen littafin nan da umar bin khattab ya ga jiki yayi nauyi ba za a iya yin raka'a goma sha ɗaya a irin yadda su suka yi zamanin manzo Allah sallallahu ba kuma a irin yadda ya sa Ubay ibn Ka'ab da Tamim ibn Usul dari yayi sai ya mayar da rak'o'i su zama nawa 23 sai a cike gurbin a rage tsayawar karatu sai a ƙara adadin rak'o'i har yanzu dai waɗannan ayoyin da ake karantawa su din ne sai dai an rage tsayawa to daga nan kuma ake ganin dai jiki ya daɗa nauyi sai aka mai da shi zuwa 36 banda shafa'i da wutiri har da shafa'i da wutiri 30 to yanzu maganar ita ce idan waɗanda za su yi 39 kun lura da kyau ko sun karanta izufi 20 sai kai kai 20 da kai 11 kai ma ka karanta ashirin ɗin to a nan babu shakku akan cewar kai ka fi su muwafaka ba wai su musu muwafaka ba naka ya fi nasu kun lura da ke ko amma ya zama na su sun yi raka 23 kai ta yi 11 amma daga alamtar kai ba zuwa nasu kai su fa sun fi ka ka lura da kyau ka lura da kyau ina son mu lura da waɗannan abubuwa din za ga mutane sai su ɗauki hannu ɗaya wurin karatu su ajiye ɗaya hannun kuma waɗannan al'amuran ya kamata a yi la'akari da su ina fatan kun fahimci magana ta da kyau babu shakka idan ka takaitu a raka'a goma sha ɗaya ko ka takaitu a raka'a goma sha uku ya zama na ka adadin karatun da magabata suka yi a waɗannan raka'o'i kai ma adadin wannan kai babu shakka akan cewar ka samu muwafaka amma idan ka takaitu a raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku ya zama na karatun ka bai yi irin nasu ba to ba ka yi sunna ba fa kuma ka kudurta wannan a zuciyarka ware kuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan ma kuma yanzu da aka ce ana raka raka'a 21 a da 23 waye ya sa a yi Umar ibn Khattab ka lura da kyau ba Malik bane balle a ce Malikiya ce da malama ya zai ce huwa al'amurul qadimu indana wani shine al'amarin da yake tintini mu karan kan mun zo mun sami ne magabatan mu haka suke raka mu kiyaye yan uwa mu bai mai ilimi haƙƙinsa mu bai mai ilimi haƙƙinsa za a ga mutum yana cewa ba a raka a goma sha ɗaya bi raka a ƙari goma sha ɗaya bidi'a ne shi ya mata ma'ana in sha uku A kan haka mutane sun saba da a musu tarawihi raka a goma an shafa da wuturi sha uku wai dole a dawo da su raka a takwas wannan kwata-kwata ya sa makarantar wa musulunci ta ina ai raka a sha ɗayan tabbatacciya ce sha uku tabbatacciya ce kullum ke wa mutane abin da ba za ka yi musu tambaya ba za su tambaye ka ba kullum a bangaren da'awa ba kullum kai wa mutane ba sha ɗaya ta inganta ba sha uku ta inganta yi musu mana me za ka dawo da su kuma ka ce ai raka a takwas ne ake yi sai a kawo shi fa'ida wutar sannan raka sha takwas bai watakila daga alan sarki ba zuwa nasu iki so da haka ba haka ake yi ba mu kiyaye wannan sosai a matsayin ka na ɗalibi ilimi ilimi ya jaka ka ba za a ɗauke ka daga wannan da ka gani ba sai an kawo maka wanda ya shi zama dalili ƙa'ida kenan kada haka mutum ya tashi ya ce abin da suna sunna shine raka a sha ɗaya na ga wasu suna ya ce sunna kenan sha biyu abin na ashirin da uku ko ashirin da shida bidi'a ne kenan kuskure ne wannan a ilimi kuskure ne a ilimi kuskure ne a ilimi kullum da ke ko na farko dai umar bin khattab ne ya sa yi kuma na sallama ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir Rashidi. Iza gudu na ce sunna rashida sunnatun Rashidatu ma'ana duk sunnar da abubakar ko umar ko usman ko ali yayi sunan wannan sunnatun rashida tabbatacciya ce to yanzu umar bin khattab ne yasa kuma abin da yasa ayin a fili yake me yasa ayi shi yasa ayi raka'a goma sha daya shi yasa kuma ayi ashirin da uku saboda me saboda ya ga in an yi tsayuwar mutane suna cutuwa a rage tsayuwar a ƙara da adadin rakowai wannan shine takaitaccen bayanin da naga ana ta magana tun da muke cikin mawaɓa muke karatu naga ana ta magana akai ana ta magana cikin tun da yau za mu rufe bari mu rufe da wannan magana ina fatan daidai gwargwado dai bayani ya fito fili haka bayani ya fito fili haka muna sanar da cewar yau insha Allah ta'ala akwai latta mai zaman kanta a masallacin juma'a na Chekorot da kenan tunga tsakanin magariba da isha za a gabatar da a akan matsayin wakafi a musulunci sannan gobe da safe gobe litinin da safe akwai abin nan conference da zai a nan shari'a commission akan abin da ya shafi tasirin malaman makarantu islamiyu a cikin al'umma Allah madauke sarki ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk